Sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo da ke ci. kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma BOA hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata bakwai ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma ana ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. To almasi China ta ba da tabbacin cewar wani babban jigonta na harkokin cinikayya zai je kasar Amurka don wata tattaunawa. a yau talata ake sa ran wasu aka saki wasu 'yan jarida na kamfanin dillancin labaran reuters gwamnatin malaysia ta ce kasar amurka ta fara dawo da biliyoyin kudade da aka sace daga asusun 1mdb tokanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jihar kano ta arewacin najeriya ta sake farfado da binciken zargin almundahana da ake ma sarkin kano a daidai lokacin da ake kuma batun ƙara wasu masarautu a jamhuriyar nijar kuma matakai ne ake ƙara ɗaukawa na bankaɗo duk wani shiri na tayar da hankali za kuma a ji wata hira da ɗan takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar ta nijar kuma ministan cikin gida bazin muhammad kuma kamar kowace ranar talata mustapha nasir batsari na tafa da shirin noma tushen arziki kar kuma a manta albarkacin watan ramadan muna tafa da shirin nasihar ramadan amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum china ta ba da tabbacin cewar wani babban jigonta na harkokin ciniki zai ziyarci amurka don tattaunawa akan wasu sababbin yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu a ƙarshen wannan makon duk da barazanar da shugaba Trump ya yi na ƙara haraji a kan na biliyoyin daloli a kan kayan ƙasar China. Bayan da ya yi ƙorafi na cewar wannan sabuwar dokar tana ɗaukar lokaci. Ma'aikatar ciniki ta China ta fitar da wata sanarwa yau talata. cewar matakin firaminista Liu He wanda shine babban mai bawa shugaban kasar Shin jamfin shawara a harkokin tattalin arziki zai gana da babban jami'in harkokin ciniki na Amurka Robert Lezza da sakataren baitulmalin Amurka Stephen Monich a taron kwanaki biyu da za a fara daga ranar Alhamis mai zuwa. Kalaman Trump a shafin Twitter na ranar Lahadi a kan sabon tsarin harajin da zai kakkaba da wanda China sun shafi kasuwar hada-hadar jari ta Asiya da na kasar ta Amurka a ranar Litinin. Ya kuma ƙara bayyana da rashin tabbatin dangantaka da ke ko kuma komar harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen biyu. A yau talata aka saki wasu 'yan jarida biyu na kamfanin dillancin labaran Reuters da aka kama a ƙasar Mayamma a bisa zargin karya dokar asirinta da aka kafa tun kafin ƙasar ta sami 'yancin kanta daga 'yan mulkin mallaka. Wallon da Kyausio suna daga cikin dubban fursunoni da shugaban ƙasar Wemit ya yi wa afuwa. a ƙarƙashin shirin abuwa na kowace shekara da hukumomi kan tsara don nuna shagulgulan da murnar shagulgulan eh, tarbon sabuwar shekarar gargajiya wanda kuma aka fara tun daga ranar 17 ga watan afrilu dandazon 'yan jarida sun musu maraba lokacin da suka fito bakin kofar gidan yarin suka yi musu barkan wanda ke babban birnin yangon Wallon ya ce a shirye yake ya ci gaba da aikinsa na jarida ya kuma ƙara da cewar ai har na ƙosa na koma ɗakin watsa labaranmu. A watan Satumba ne dai aka yanke musu eh, su 'yan jaridun biyu hukuncin ɗaurin shekaru bakwai a gidan yari biyu bayan ɗaukar labarai da suka yi na irin gallazawa da sojojin ƙasar suka yi suka riƙa yi wa mutanen jihar rahim da ke arewa maso yammacin ƙasar Mayamma abin da ya sa har 'yan jinsin Rohingya su dubu ɗari bakwai suka gudu daga ƙasar suka yi ƙaura zuwa ƙasar Bangladesh a shekarar 2017. Gwamnatin Malaysia ta ce kasar Amurka ta fara dawo da biliyoyin kudade da aka sace daga asusun 1MDB. a tony General na Malaysia Tommy, uh, Tommy Thomas ya ba da sanarwar hakan yau talata da cewar sun karbi kimanin dala Amurka miliyan 57 daga yarjejeniyar da aka cimma tsakanin ma'aikatar shari'a ta Amurka da kamfanin Red Granite Pictures. kamfanin da hada fina-finai na riza aziz wanda kuma ɗan matar firaministan rajib razak wanda ya ƙirƙiri asusun 1mdb kuma yana fuskantar zarge-zarge masu yawa da ke da nasaba da cin hanci da rashawa karar da aka shigar a kan kamfanin na red granite pictures wanda ya shirya wani fim mai suna the whole wall of street a shekarar 2013 da ɗan wasan nan leonardo uh, um, DiCaprio ya fito a ciki an yi amfani da kudaden da aka sace daga asusun wajen shirya fim ɗin. Thomas ya ce, cimma yarjejeniyar biyun an cimma yarjejeniyar biyan dala miliyan 60 wanda amurka za ta rike dala miliyan uku daga ciki don biyan ayyukan bincike da aka gudanar labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya soke wata ganawa da aka shirya zai yi da shugabar ƙasar jamus angela merkel a birnin berlin ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta ba da bayanin cewar an soke ganawar ce saboda abin da ta kira wasu muhimmai abin da bata bayyana muhimmai masu muhimmanci amma ba a bayyana ko waɗanne abubuwa ne ba. A yau talata ake sa ran shugaban kwamitin shari'a na majalisa a Dokokin Amurka zai gana da wasu jami'an ma'aikatar shari'a don samun daidaito a kan sabuwar yarjejeniya da suke neman cimmawa domin neman domin neman kawo rahoton Robert Mueller wanda ake zargin kasar rasha da yin shishigi a lokacin zaben da ya gabata. yana da matukar muhimmanci idan kwamitin ya samu cikakken rahoton da ba a tattance ba da kuma duk wasu takardu masu muhimmanci da ke da alaka da shi a cewar dan majalisa gerald nadler mai wanda a lokacin da yake jawabi jiya. Yusuf Aliyu Haran da aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka ji gwamnatin jihar kano ta arewacin najeriya ta sake buɗe fayil ɗin binciken sarki wato zargin almundahana da ake ma majalisar masarautar kano a daidai lokacin da ake kuma batun ƙirƙiro ƙarin masarautu a kanan Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton. rahoton kwamitin wadda shugaban masu rinjaye na majalisar honorable baffa babba dan agundi ya karanta a zauren majalisar ya yi nazari game da tarihi da kuma sassan gundarin dokar kula da aikace-aikacen majalisar masarautar kano shugaban kwamitin ya yi karin haske game da kunshin rahoton to na farko rahoto ya amince da cewa ai sarakuna guda hudu gari gaya rano bici daga karayi kuma masu daraja ta daya kuma majalisa ta amince da wannan rahoto da aka gabatar da kuma kwafin tsarin dokar yadda za ta zama har an mata karatu na daya a yayin zama majalisar na yau ɗaruruwan mutane ne daga yankunan da ke muradin kirkiro musu sabbin masarautu suka yi da fifi a zauren majalisar a bello na annabi na daga cikin ɗimbin matasan da suka yi da fifi a harabar majalisar daga ƙaramar hukumar rano To abin da yake tafi da mu wannan majalisa mai albarka mun zo ne a matsayinmu na 'yan karamar hukumar rano kuma wanda muke wakiltar kafatanin kungiyoyin matasa na yankin karamar hukumar rano da kewaye mun zo ne don mu nuna goyon bayanmu a bisa wannan yunkuri da gwamnatin jihar Kano take so ta yi na ba da babban masarauta a yankin karamar hukumar Rano wanda dama kowa ya riga ya sani masarautar karamar hukumar Rano masarauta ce mai dimbin tarihi kuma take cike da abubuwa na ci gaba iri-iri na tarihi mun dade muna ta fafutuka domin kusan fafutukar ma samun farfado da masarautar rano shine abin da ijawo ake fafutukar neman jihar tiga wannan ya sa muka dungo muka to don mu zo muna goyon bayan mu da kuma fatan mu haka zalika ɗanbin wakilai ne daga lardin gaya masu muradin a ƙirƙiro musu da masarautar gaya suka yi dandazo a majalisar a yau dinnan malam nura kan gaya shine dan masanin garin gaya a yanzu to alhamdulillah ni a gani na tarihi ne ya maimaita kansa idan ka duba shekara ta 1792 sarki gaya tahiru tun kafin jihadin shehu usman dan fodiyo sarki ne cikakke kamar sarkin kano kamar sarakunan daular da ake da su kasar hausa gaba daya to allah cikin ikonsu kuma a shekara ta 1982 zuwa da uku gwamnatin jihar kano ta sake mai da wannan masarauta to yanzu ma jama'a ne suka bulbulo suke neman biyan bukatar su domin tarihi ne ke maimaita kansa gaya kowa ya sani gayya shine wan kanno kanno shi ya zo ya kafa garin kano saboda kaga kenan kaya ne na mutanen gai za a maida musu bayan karɓar rahoton majalisar ta yi karatu akan daftarin dokar kirkiro da sabbin masarautun da kuma ayyukan masarauta a kano kuma a gobe ne idan allah ya kai mu ake sa ran wakilan majalisar za su ci gaba da aiki akan daftarin akan daina zuwa ne a daidai lokacin da hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano ta farfado da aikin binciken zargin almundahana kan yadda aka sarrafa kudaden lalitar majalisar masarautar kano tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha uku zuwa bara ya zaka dai hukumar ta aiki da takardar gayyata ga tsohon sakataren majalisar masarautar kano malam isa bayero dangane da wannan bincike kuma a jibi alhamis ne idan allah ya kai mu ake sa ran zai bayyana a ofishin hukumar domin ba da bahasi yunkurin samun karin haske game da dalilan farfado da wannan aikin bincike daga shugaban hukumar muhi magaji ya citira domin kuwa an tabbatar min da cewa baya gari mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. To a gaida na kwari daga Kano kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar ta shiga daukar matakan bankaɗo duk wani shiri na tayar da hankali da sunan addini. Silabar ma gare ka. Taron majalisar ministoci na baya-bayan nan ne ya ba da sanarwar bullo da wannan mataki da ke matsayin na rigakafin kaucewa faruwar fitintunu masu nasaba da dalilan addini waɗanda aka saba gani a ƙasashe da dama musamman inda ƙungiyoyin ta'addanci ke cin karensu ba babbaka. Halin da ake ciki a yau a Nishar da makwabta ya kai matsayin da za a zuba ido sosai a kan sha'anin gudanar da addinai mafarin da gwamnatin wannan ƙasa ta a niyyar daidaita sahu. To koya shugabannin addinai ke kallon wannan mataki? Dr. Hassan Malam Gamkale wani masanin shari'ar musulunci ne. Yau za ka ishe bakin hanyoyinmu ana gina masallaci ba a san suwa ga gina shi ba. Addini bai yadda ba. To saboda haka za ka samu ONG da dama suna zakwa bisa abin da ake kira siyasatu duniya shi ne siyasa addini a zo cikin daji a yi masallaci wanda ƙarshen ta bisa shaida cikin masallacin. to saboda haka abin da ya sa gwamnati ya tambaye mu shawara da san cikin gida mun kace a doka mutum in zai yi masallaci ne mai izini annabi ya ce a kasarul masajid ya farko da umma yawan masallacin ne suna raba al'umma in suleiman ya yi gida ya yi masallaci malam hassan in zai yi gida shi masallaci a auna daga masallacin suleiman zuwa masallacin eh, malam hassan ya kai kilo biyar da santimita arba'in in na sallar jama'a ne abinda doka ta aje in na sallar farilla na a auna ya kai kilo ɗaya da rabi ko kuma kilo ɗaya shugabannin addinin kirista a nasu bangare ma sun yi na'am da wannan mataki da suke ganin ya zo a kan lokaci in ji fasto hassan dan karami mataimakin shugaban kungiyar majami'un niger amen idan a ce kowa zai buɗe majami'a cikin unguwa ba zai lura ba da yadda tagogi na iska suke eh, don saboda jama'a na tare a wuri ko ko ƙohohi eh, na fita in lokaci ya yi ko kuma wani abu ya faru mutane za su so su fita da sauri kaga da kwai tsari da ake to yin gwamnati kamar ya ce to duk wanda za a yi ikkilisiya kamata ya yi a ce tana da koha kaza ko tana da wuri kaza ko ko an yi ta wuri mai sarari ko ba a gwamaya majami'a ba da masallaci a wuri daya don gudun tada fitina ban ga wani lahani a wannan ba. A watannin da suka gabata rahotanni daga yankin Tilaberi sun yi nuni da cewa kungiyoyin ta'addanci na shirya wa'azin tusawa jama'a tsatsauran ra'ayi a ƙauyukan da suka kai farmaki waɗanda ke kan iyakar Nijar da Mali lamarin da ya sa hukumomi tsaurar matakan tsaro a nan gaba kaɗan ne gwamnatin ta Nijar za ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasa wannan ƙudurin doka da nufin neman haɗin kanta game da maganar zuba ido akan sha'anin gudanar da ibada. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Barma, har yanzu muna Nijar ɗin inda ministan cikin gidan Nijar kuma ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyya mai mulki PNDS tarayya Bazin Muhammad ya bayyana wa wakilin Yusuf Abdullahi cewa ƙasar na matuƙar fama da matsalar tsaro saboda 'yan ta'addan da ke cikin ƙasashe irin Mali da Najeriya da Libya da kuma sauransu. amma ya fara ne da bayyana cewa idan ya zama shugaban kasa zai ɗora ne kan nasarar da ya ce sun samu saboda mun yi imanin cewa abin da firidan isufu ya yi eh, ya dace kwarai kuma za mu ci gaba da kokari shine za mu ba fifiko amma akwai batu eh, guda uku wanda na yi magana a kai musamman wanda kuma zani nana ta irin maganan da na yi magana ta farko ita ce ta eh, makaranta ilimi shine tushen gaban ƙasa to lalle yau ilimi a ƙasar nijar sanin kowa ne eh, baya cikin matsayin da muke so kenan nan akwai ƙoƙari da ya kamata a nuna na musamman kuma za ni ba ma ingantar da ilimin fifiko fiye da abin da muka yi hayo ko da yake alhamdulillah mun yi abu da a wannan fanni matsala mai tsanani ta rashin aikin matasa shi ma na yi magana a kai za mu yi kokari ta yadda muka tabbatar da aiki ga matasa mahiyawa cikin ƙasar nan tamu wannan ma babban gure babban gure ne wanda insha Allahu za mu fifiko a kai duk cikin ƙasashen nan na yankin na namu na sahel babu ƙasar da ta fuskanci kalubale kamar ƙasar Nijar tunda ko ba komi muna da iyaka da Najeriya inda ka san yakin nan da ake yi a cikin tafkin Chadi eh, kuma wanda ya dame mu matuka muni makwabtan Mali wanda muke da iyaka kilometer 800 tsakaninmu alhali ko cikin wannan doguwar iyaka babu jami'an tsaro na ƙasar mali wanda suke iyakanmu a sansanoni ne eh, na 'yan ta'adda wanda muke fama da su eh, muna da iyaka da libya inda eh, in ka ƙetara tsakaninmu da su nan ma ba za ka iske jami'an tsaro nasu za ka iske 'yan eh, fashi da makami masu sai da miyagun kwayoyi da mutane wanda ba ma na ƙasar libya ba ne suka mamaye wannan yankin na iyaka da mu kenan za ni bi sawon shi in eh, akwai wani fanni inda lalle mun koyi darasi da irin abin da muka aikata shi na wannan kuma ba zai ta damu mu hankali ko kaɗan ba insha Allah. To a gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoto na hira da Bazin Muhammad ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar. To masu saurari yanzu kun bar mu koma gefe guda Mustapha Nasir Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu saurari, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau yana Abuja ne fadar gwamnatin Najeriya inda masana harkokin aikin noma a Najeriya suka gudanar da wani taro na kwanaki biyu akan samar da ingantattun iri domin amfanar manoman Najeriya. Mun yi su ne akan samun iri-iri masu kyau wayanda idan manoma sun same su sun shuka zai ba su amfanin gona mai kyau. Akan haka ne abokiyar aikinmu a Abuja Madina Dauda ta shirya tattaunawa ta musamman da masu ruwa da tsaki akan wannan taro. To madalla bari in koma gefe guda domin barin Madina da bakin nata. Jama'a barkanmu da saduwa da ku a wani shiri na noma tushen arziki wanda yake zuwa daga ofishin watsa shirye-shirye na muryar Amurka da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A yau ina tare da manyan baƙi guda biyu. Akwai Dr. Rose Gidado, darekta ce a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittattu, tare da Alhaji Ibrahim Musa na Majalisar Samar da Ingantattun Iri a nan Najeriya. ina muku maraba da zuwa. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Muna ansa yawa. To wannan gagarumin taro da kuka yi na kwanaki biyu na san yana da alaƙa da iri ganin cewa damina ta sauko yanzu to ko me zaki min bayanin hujjoji da kuka ya sa kuka yi wa'annan tarurruka? ok wa'annan tarurrukan da muka yi kwanan nan? Mm. to mun yi su ne akan samun ire-ire masu kyau ire-ire masu lafiya wa'anda idan manoma sun same su sun shuka zai ba su amfanin gona mai kyau kuma yadda kuma an yi akan yadda za a su rinka samun wa'annan ire-iren masu kyau din wanda an riga an yi aiki a jikinsu an gyara su an yi komai a same su daidai a same su kuma a kan lokaci a samu wannan ire-iren a kan lokaci kuma su samu yadda suke so din mai yawa yadda manomi yake so you ya, samu isheshe dai to zan ce a hmm. takaice ya same shi isheshe ya same shi a kan lokaci ya samu kuma mai kyau din wannan shine mai kyau wanda in ya shuka duk komen da ya shuka za ta tsira so mun tattauna ne akan eh yadda Nigeria za ta canja hanyoyi ta gyara abubuwan wannan system din da suke da alaka da noma kenan da eh, iri kuma da za su shuka yawa wanda suke alaka da noma da kuma ire-ire din masu kyau wayanda lafiyayyu ne a eh, haka ne an riga an an yi aiki a jikinsu an gyara su an yi research dai zan ce mm. an yi bincike an yi bincike an gyara su an dan akwai su da an dan canja musu kwayan halitta mm. wanda kwayan halittan da aka sa wanda in ka shuka irin kwari din nan ba za su dame su ba kisan kwari yanzu eh. matsala ne sosai ga manomi a gona sai ya yi feshi so ma wurin goma kamun nan ya samu amfanin gona mai mm, kyau mm. to amma kin ga idan aka canja aka yi mata aiki aka yi mata wannan research to idan ka shuka ta in ta kai kamun nan in ta dan girma ta fito ta dan girma ta fara fulawa wannan susosi in suka zo wannan kwarin amin in suka zo ko da yake tsutsa ne mm. a lokacin da yake yake bin ganye tsutsa ne kafin ya zama kwaro kafin ya zama kwaro to nan ne kisan suke barna sosai sosai mm. in kika kalli ma wannan fall army a lokaci shekara biyu da ya wuce mm. manoma eh, sun rasa abin nan na gona babu amfanin gona kuma ko ka haife shi din ma ba zai sai ka ga namiji da matarsa ko kuma da 'ya'yansa guda biyu shi kenan amma mu a nan kin ga wahalan da muke yi kuma duk abin da yake faruwa a cikin gonan shi ko a tsakiyar gona in kamar wani wuri ya samu illa ko wata ko akwai illan ko kwari mm. ko kuma akwai illan rashin ruwa ko tsuntsaye ko tsutsa so sai kaga zai nuna masa akwai wani ko suna hada shi na'ura thank you eh. akwai wani na'ura wanda yana nan yana hade da telefon dinsa zai nuna masa cewa akwai damuwa a wuri haka bai ba mu to kina nufin yanzu waɗannan iri da suka zama Kwararru sun yi aiki a kansu sun canza musu halitta eh. ya bambanta da iri wanda mu muke da shi tun asali in haka ne me yasa namu irin ya zama bai da amfani eh to babu bambanci in da wanda aka gyara bambancin abu ɗaya ne bambancin su shine wannan abin da na same aka sa mata a ciki ya dan canja mata wannan kwayan halitta hmm. A kan ko kwari in suka zo suka dan dame shi ko su gudu ko kuma su taba su je su mutu ko kuma wani abu wannan abin da aka dan same shine kai bambancin su to barin da gare ka Alhaji Ibrahim Musa kana majalisar samar da ingantattun iri to in aka ce ingantaccen iri me ake nufi ne kam To, Hajji Madina kin san ne manomi ne? Eh, kwarai babban manomi ma kuwa. Ana a gidan gona, mm. a nan na tashi a nan na makaranta, mm. kuma nakan yi magana da yaren da manoma za su gane. To. Akwai amfanin gona da ake shukawa a zuba a rumbu, idan damuna ta dawo sai a casa shi wato tsaba wanda muke casa muna ci wannan idan an shuka tsaba ne ba ingantaccen iri ba wani iri kenan ana samun tsaba a shinkafa ko wake ko masara ko irin duk abin da ka shuka ka girba ka ajiye domin ka ci ko ka ajiye a rumbu tsaba ne to wato yadda mutane za su gane abin da ake nufi da ingantaccen iri sun sani mantawa suka yi wato an samu matsala da tasgaro a aikin gona kuma wannan matsala gaskiya magana na gaskiya sakacin gwamnoni ne da shugabannin ƙananan hukumomi To jama'a yau ma dai a nan shirin ya kammala sai wani makon cikin ikon Allah za mu ɗora a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Madina Dauda da ta bada gagarumar gudunmuwa a shirin da ma Julie Gresham mai haɗa sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To masu saurare mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amman fa a taƙaice auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sunana muhammadu dan wazifa birnin kwanni sha'anin watan ramadan wanda muke a kai ne a yau wata na wanda lalle Allah da kansa a cikin ya yi bayanin yan azumin shi wanda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce mun wajabta azumi gare ku kamar da mun wajabta azumi ga na gabanin ku eh hakika ko cewa kuma za ku yi tsoron Allah don azumi yana sa mutum mai tsoron Allah na ya yi tsoron Allah Kinan tun da an wajabta azumi ga na gabanin mu ba mu mun ka fara ba mu ma mun biyo bayan wasu ne Kinan duk mai imani kinan inda yana lahiya kalau bai da rashin lahiya bai da wata tahiyar da ta kai cewa lalle ana yin kasar gare ta kinan Allah ya dura mai azumi inda yana lahiya kuma da sharadin ya kai manzilin kinan bai da wani abin da ya hana mai yin wannan azumi kuma sha'anin azumi dama kun gani annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya gaya mana tun daga can wurin ganin wata annabi ya ce mana su mu li siyamihi wa abdiru li ru'yatihi ku yi azumi don ganin wata kuma ku aje ku ci abinci a yi sallah can karshe kenan kuma don ganin wata akan haka tsarin musulunci tun zamanin rayuwar annabi har aka kawo ga sahabbai hatta bi ittabi'ina har aka zo nan wajen malaman sunna irin su imamu maliki har aka kawo yau kenan akan wannan tsari ne ake Allah ya ta mana azumi an yarda da wannan kuma an san qur'ani ne Allah ya faɗi kuma annabi ya yi bayani ɗaya bayan ɗaya game da sha'anin azumin ramadan don haka duk mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan tsarin da iske malaman nan na farko akai ne to ala kulli halin shine zai biyo akan shi To sai a muna aikin gafara an saurari nasiha albarkacin watan Ramadan kenan kamar yadda muku wato muka muku bayani tun farko cewa za a saurara yanzu ne dai za a ji labaran duniya takaitattu. takaice a kalmasi china ta ba da tabbacin cewar wani babban jagoranta ko kuma jigonta na harkokin cinikayya zai je amurka don tattaunawa a kan wata sabuwar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu duk da cewar shugaban amurka ya yi barazana na cewar zai kakaba ma kasar ta china takunkumi na karin haraji na biliyoyin daloli. a yau talata aka saki wasu 'yan jarida biyu na kamfanin dillancin labarai na reuters da aka kama a kasar mayamma a bisa zargin karya dokar asiri ta kasar ta kasar da aka kafa tun kafin kasar ta samu 'yancinta daga 'yan mulkin mallaka wayan da kelsey suna daga cikin dubban fursunoni da shugaban kasar Wellington ya yi wa afuwa a ƙarƙashin shirin afuwa na kowace shekara a duk lokacin da shugabanni kan yi don taimakawa 'yan ƙasa. Gwamnatin Malaysia ta ce kasar Amurka ta fara dawo da biliyoyin kuɗaɗe da aka sace daga asusun 1MDB. Attorney General na Malaysia Tommy uh, Thomas ya ba da sanarwar hakan a yau. To ma saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗinsa sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi su farande da ya karanto na labaran duniya. da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniya ma wannan lokacin Jonas Kumin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda wasu 'yan kasuwa ke amfani da lokaci irin na Ramadan wajen tsawala farashi a maimakon su rage wasu.